Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon kashin wasan kwaikwayonmu na tsaka mai wuya. Wannan shine zubi na biyu na wasan da muke kawo muku mai suna abinda ka shuka. Ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu. ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfane mu mu tsara duk abin da za ya amfane mu yanzu dai abubuwa sun yi wa jaruman namu zafi mariya ta tare a gidan tsohon saurayinta ba da masi amma abin da aka yi shi da farko cikin soyayya daga baya sai ya zama tashin hankali a yanzu dai ado yana cikin wani mawuyacin hali bar mu bi shi zuwa ofishin malama rakiya a wannan kashi na 21 mai taken bakuwa. wato ado duk wannan tsawon lokacin kana gidan kawonka iro a nan kisin ko? Mm, haka ne malama to kana da labarin iyayenka a can laboriya? baba ta lafiyarsa kalau tana gidan iyayenta babana kuma yaya baban naka e to an kama shi me saboda me sun ce matsalar kuɗi ce kuma ya ɗauki yara aiki a kamfaninsa me Hmm, to wannan dai ba abu ne da ya shafe ni ba tunda an riga an biya kuɗin makarantar ka na shekara duk wani abin da babanka ya yi ba zai hana ka zuwa makaranta ba kamar da yadda ka karanta a wasika kwamitin ladabtarwa na makaranta ya yarda ka dawo makaranta na gode malama duk da haka dai abin da ka yi ba abu mai kyau ba ne kuma aiki ne na marasa tarbiyya ba za a kuma yarda da irin wannan halin a kwalejin bango ba makaranta ta haramta wa ɗalibai yin wata mu'amala da ta danganci jima'i malama ai haƙuri ado idan kana so ka ci gaba da zama a nan dole ne ka bi dukkanin dokokinmu na ɗaya ba na son ganin ka kusa da kowace yarinya a fili ko a boye na biyu za mu gwada ka tsawon watanni shida idan a cikin tsawon wannan lokacin kayi wani abu ko yaya yake za a kore ka daga makaranta na karshe kuma za a yi maka horo saboda abin da ka yi za ka ci gaba da kula da fulawoyin lambu kusa da ɗakin kwanan ɗalibai har na tsawon wata ɗaya ka fahimta ko? yi malama to sai na ganka aji cewa mariya ta shigo to malama amman fa jiya abu ya yi daɗi kuma wallahi taken makarantar ku ya birge ni mm, bari ma na ɗanyi mun je yaƙi mun fito mun kama gari ba a tsaye ba ma watsi da ɗan yayi a a a sai luba ba haka ake cewa ba me ba haka ake rerawa ba jiya fa muka yi <laughs> Sailuba daban dariya kike, bari ki ji yadda ake rerawa. Mun je yaƙi mun dawo, mun ci gari ba na mu ba, kar ka tsaya a hanyar mu, za mu buge ka mu taka ka. 'Yan bango muna da zumunci ba ma watsi da 'yan uwa. Wow, yayi, koma da yaya yake, ji na fara jinsa. <laughs> La. Hauwa ga Mariya nan. Sannunku. Hauwa, Sailuba munna me kuke yi haka ne? Ba komai Mariya, ina koya wa Sailuba ɗalibar mu ta musaya al'adun makarantar mu ne. Ok. <laughs> ki Mariya, me malama rakiya ta ce da ke ne? abubuwa da yawa. Mun yi maganganu da yawa, ta ma kira babata. Me? Haba don Allah. Wallahi. ba ku ji yadda take magana ta waya ba akan ɗaukan nauyin 'ya'ya da sauransu kai malama rakiya ƙarshe ce sai da na tausaya babata gaskiya da ba ku zo a lokacin da kuka zo ba ko da ban san me zai faru da ni ba ko wallahi na gode da kan nemo ɗalibai suka cece ni sai luba na kuma gode da kika bar ni na kwana a ɗakin ki jiya kai haba don Allah kina iya dawa duk lokacin da kike so. A ana gode. Daga yanzu mako ni ma zan nika kwana a kwalejin Bango. Me? Yayi. Amma fa sai nan da 'yan satuttuka. Shine abin da malama Rikiya da baba ta suka tattauna don a tabbatar ni ma ina cikin kula da tsaro a ko da yaushe. Kai, amma hakan ma fa yayi. Hawa don Allah ki haƙuri. Na kuma yi alkawarin zan taimaka miki idan kina buƙatar wani taimako game da cikinki. na gode mariya amma dai ba za ki iya daukar mini cikin ba ko wane <laughs> to to to to ai mata ku taso mu koma aji to shikenan to amma sailu ba ki hakuri ba zan samu damar zuwa cibiyar matasa ba da yamma ma iya sake rana za a sallami kanina daga asibiti ne za mu je mu ɗauko shi. Ayya, sori ba wata matsala. To shikenan. Da <laughs> ado? Shiga aji. <laughs> Ah, da Allah ni ki dena. Da Allah ki dena. Ki dena kana ta wallahi ba oh, na. Ya aka yi ne. To Nasir, barka da zuwa cibiyar matasa. Ina gani ma iya zama a wannan ofishin mu biyu. Mu tattauna kamun mu haɗu da sauran. don tattaunawa ga baki ɗaya yayi? eh yayi sai luba to mu zauna a nan kamar yadda ka sani nasa na sa kaina zan yi aikin aboki mai ba da shawara a wannan cibiyar mm, luba ban kasa miki hanzari ba wai ma me ake nufi da aboki mai ba da shawara tukunna shi ne mutum da aka bama wani horo don ya rika ba da shawarwari ga sa'anninsa yayin da suka shiga wata matsala. Ai to ai ni ban gama wani bambanci ba da masu ba da shawara ni a waje na. Gaskiya Nasir sun sha bamban. A nan dukkanmu matasa ne da muke bayyana wa juna abubuwan da muka sani. Ba wani wanda zai ce ga abin da za kai Ni ba raka bace shekarunmu kusan ɗaya. Ba na ɗaukar kaina, na san abin da kai baka sani ba. Ni dai na san malama rake tana son mu tattauna kan magana shaye-shaye na da ke. amma gaskiya ne har yanzu ba nutsu da hakan ba yarinya ce na sani nasir ba natsuwa wajen tattauna magana irin wannan da mutum da ba jinsin ku ɗaya ba amma na yi maka alkawari cewa duk abin da kake son ka faɗa min anan wallahi ba wanda zai ji shi ok tunda kin faɗa haka ba komai ga mu me ke so ki tambaye ni nasir me yasa ka fara shaye-shaye ban sani ba ina ji dai kawai don nishaɗi ne haba nishaɗi fa eh wato to don na rage makaina damuwa haka ka shiga damuwa kenan akan menene to shi kenan sai tun da kin faɗa haka ba komai zan gaya miki wato kin a akan wata yarinya ce na auta yanzu dai an salamo ka daga asibiti ya jikin naka da sauki eh da sauki yanzu za mu yin wasa a koda yaushe alo eh sabuwa ke ce ma kike a'a mijina baya nan kina ji na sabuwa ki saurare ni da kyau dama ina ta son na kirawo ki tun lokacin da 'ya'yana suka dawo daga laboriya da kansu sun faɗa mini komai kin yi alkawarin za ki kula da su amma sai kika sayar da su don su aiki a mahaƙar ma'adanai da Allah ki tsaya karki katse ni auta ya kusan mutuwa me kika ce a caji ofis a laboriya to wa aka kama kabiru wane ne kuma kabiru kabiru kin san wani abu ko sabuwa fatan da nake yi ma shine dukkan ku kare a prison don kuwa nan ne ya fi dacewa da ku kamar dan uwanki kuma bari na gaya miki wannan shine na farko wannan shine na karshe kada ki sake tunanin ƙara kiran wannan lambar don ko ki bugo ma wallahi ba zan ɗauka ba banza sha sha sha mace amana menene baba na ga ranki duk ya ɓaci an ce sabuwa kira na ta yi wai tana neman taimakon mu an kama su da ita da wannan kabirin ha Allah na gode maka kabiru kabiru wallahi shine dakata kamar kabiru na jikin ce ko daga laboriya yi eh, abinda ta ce kenan lallai kuwa baban ado ne fa ah, kina nufin ado wanda ya miki kai wai shin waɗannan waɗanne irin dabbobi ne su jiƙa shi. Wannan waya da labarin kama sabo da Kabiru ya matukar ba wa Hauwa da babarta da ƙannenta guda biyu mamaki. Bari mu bar su su ji da labarin da suka samu. Ma sake haduwa da su a nan gaba. Sai mun sake saduwa a wani lokacin. Idan kuma kuna son ku sake sauraron wannan kashi ko kuma wani da ya gabata sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe e. kuma za ku iya bin mu ta shafinmu na sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. Mu tsara duk abin da za yi amfani mu, mu tsara duk abin da za yi amfani mu, mu tsara duk abin da za yi amfani